Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Sai kuma tashoshin FM na jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a da kuma FM Nomad da Dalol. Sai kuma tashar ta VOA Africa zango na 200.5 ko kuma Alfa Rediyo a Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan VOA voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Madina Dahiru mai shanu daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana. Yau Juma'a 13 ga watan Disamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarai. kwamitin majalisar harkokin shari'a na majalisar dokokin amurka zai sake zama don kaɗa kuri'ar yiwuwar tsige shugaba donald trump jam'iyyar conservatives ta birtaniya ta lashe zaben da aka yi wanda ke da nasaba da yiwuwar ficewar kasar daga tarayyar turai a kasar new zealand kuma kwararrun jami'an soji sun isa tsibirin white island inda suka gano gawarwakin mutum shida kanin labaran kenan idan muka shiga cikin shirin namu kuma za ku ji yadda aka yi jana'izar wasu sojoji da mummunar hari ya ritsa da su a nijar ya ce laftana kanal hassan anutab kai da askarawanka saba'in kun nuna jarumtaka saboda haka mutuwar ku sadaukarwa ce To kome ya janyo mummunar hadar motar da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 30 a jihar Bauchin Najeriya? Ga alamu hadarin mu yadda muka fuskanci shi akwai bacci a cikin shi direban goma saboda To idan muka shiga cikin shirin nan za ku ji cikakkun rahoto amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce masu zaɓe sun baiwa jam'iyyarsa ta Conservative babbar damar fitar da Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai. A wani jawabin da ya yi ciki da farin ciki ga 'yan jam'iyyarsa, Mr. Johnson ya jaddada cewa Birtaniya za ta fice daga kungiyar tarayyar turai a ranar 31 ga watan Janairu mai zuwa. Firayim ministan kenan yake cewa mun yi nasara mun kawo ƙarshen kiki kakar da aka shiga. Ina son in taya kowa da yake da hannu a tabbatar da nasarar Conservatives murna. wannan shine nasarar jam'iyyar mafi wato wannan shine nasarar jam'iyyar mafi girma tun shekara ta 1990 Mr. Johnson ya kuma ce gwamnatinsa za ta yi aiki da kowa da kowa a Birtaniya. Sakamakon zaben da aka yi ta samu tun da safiyar yau din nan sun nuna yadda jam'iyyar Conservatives ta lashe akalla kujeru 364 daga cikin kujeru 650 na Majalisar Dokokin Kasar. Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan harkokin shari'a wanda ke duba yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump zai sake zama da safiyar yau dinnan Juma'a don kada ƙuri'a kan tuhume-tuhumen tsige Mr. Trump. Kwamitin da ya je hutu da daren jiya Alhamis bayan da ya shafe sa'o'i sha hudu yana muhawara kan batun. kwamitin mai rinjayen 'yan jam'iyyar democrat ya yi watsi da yunkurin 'yan republican na wofinta zarge-zargen da ake yi wa mr trump a yanzu za su kaɗa ƙuri'a ne domin aika su majalisar dokokin ƙasar inda cikakkiyar majalisar za ta kada ƙuri'a a kai mai yiwuwa ma a cikin mako mai zuwa ana kyautata zaton kwamitin zai amince da wani rubutaccen tuhume-tuhume na biyu wanda ya kuma zarge trump da kin bayar da ɗaruruwan takardun da masu binciken tsige shi suka nema yin amfani da su da kuma hana jigajigan jami'an gwamnatinsa bayyana a gaban kotu wani babban jami'in amurka ya ce takunkuman da amurka ta kakaba ma iran sun hana iran samun kudade daga kasashen waje. a yayin da hakan ya sa ajiyarsu da suke wato da suke iya amfani da ita wajen aika-aikarta a ciki da wajen kasar duk bai wuce dala biliyan goma ba wani jami'in diplomasiyan amurka na musamman a iran brian hook ya yi wasu bayanai kan ajiyar kudaden kasashen wajen iran a wani jawabin da ya bayar gaban hukumar da ke kula da mu'amalar kasashen waje a birnin washington ya ce a cewar hasashen gwamnatin amurka Iran tana da ajiyar kudade daga kasashen waje na dala biliyan 100, amma kashi goma ne kawai hukumomin Iran ke iya amfani da shi. To masu sauraro kuna shan labaran duniyan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tawagar kwararru ta fannin aikin soja a ƙasar New Zealand sun isa tsibirin white island da safiyar yau kuma sun gano gawarwaki shida na akalla mutum takwas da suka rasa rayukansu a lokacin da tsibirin ya yi amun wuta a ranar litinin ɗin da ta gabata mataimakin kwamishinan 'yan sanda mike clement ya shaida wa manema labarai cewa a yanzu komai na tafiya daidai kamar yadda suka yi fata ya ce jirage marasa matuka ne suka gano gawarwakin mutum shida ɗin amma har yanzu ba a gano mutum biyu ba hukumomin kasar sun ce dalilin su na kin aika kwararru da wuri zuwa tsibirin domin nemo mutanen shine saboda yiwuwar ci gaba da aman wuta da aka yi zaton tsibirin zai yi kwararru kan yanayin karkashin kasa dai sun ce a cikin kwanaki biyu da suka gabata akwai kashi 40 zuwa 60 na yiwuwar kara afkuwar wani aman wuta Babban wakilin Amurka wajen tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan Zalmai Khalilzad ya ziyarci Pakistan a yau. Wato kwana ɗaya bayan da ya dakatar da tattaunawar sulhu da ƙungiyar Taliban a ƙasar Qatar. A matsayin martani kan harin da mayakan Taliban suka kai cikin wannan makon kan sansanin sojin Amurka mafi girma a Afghanistan. wato khalil zad ya gana da ministan harkokin waje shah mahmud qureshi a birnin islamabad na pakistan kuma ya bayyana masa abubuwan da aka tattauna a kai da taliban a birnin doha na qatar Qureshi ya kuma ce yana fatan za a ci gaba da tattaunawa da ake yi tsakanin amurka da taliban. Madina Dahiru Mishanu kenan ta karanto labarai daga nan sashen Hausan muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai taskar rahotannin namu. A ɗazu da hantsi ne a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar shugaba Isu Mamadu ya jagoranci jana'izar sojojin da suka rasu a sakamakon harin ta'addanci da ya ritsa da su a ranar talatar da ta gabata a barikin sojan inates da ke kan iyakar kasar da mali wakilin muryar amurka a yamai sulimuni barma ya aiko mana karin bayani a farfajiyar barikin sojan sama wato eskadri da ke birnin yamai ne aka yi jana'izar waɗannan sojoji kimanin 71 da suka kwanta dama a barikin sojan inates bayan shafa awoyi suna goza fada da wasu maharan da aka kista cewa ɗaruruwa ne shugaban ƙasar niger wane suna a gaban waɗannan mamata ya yi musu jinjinar ban girma tes 70 soldats et toi avait fait acte de courage. Ya Laftana Kanal Hassan Anutab, kai da askarawanka saba'in kun nuna jarumtaka, saboda haka mutuwar ku sadaukarwa ce mutum ya rasa ransa saboda kare martabar ƙasa dauke da makami a hannu wani abu ne da za a ɗauka a matsayin kyakkyawan ƙarshe ko da yake iyalanku suna cikin jimamin rashi amma kuma 'ya'yanku za su yi alfahari da kasancewarsu waɗanda suka fito daga tsatsan jajirtattun iyaye kamar ku tabbas 'ya'yanku za su yi bugon gaba cewa kun bar masu gadon jarumta oui vos enfants seront toujours fiers de vous car euh, le courage en héritage a ci gaban jana'izar waɗannan sojoji shugaba isuhu ya zagaya daukacin mutanen da suka zo yi wa 'yan uwa da dangin su bankwanan karshe domin yi musu gaisuwar ta'aziya rasuwar waɗannan dakaru na ci gaba da girgizar jama'a a yanzu haka kamar yadda ake ganin alamu a fili a fuskar danginsu kanina ne a nan sunan yawo hassan allah ji kansu Allah sa sun huta irko da mi no dogo ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to abin da ya faru kawai sai dai mu ma Allah subhanahu ta'ala godiya dama shi dan adam duk wanda ya kasance akwai ran da zai barin duniya kuma akwai wani sanadi da zai ta tafiya da shi ina da yaro na dan yayana wanda na ya tashi gidana ya karatu ne na rike shi imran ya haye jibo kwanakin baya 14 ya samu halbi a kafa just ya koma da convalescence kuma ga tabuku sai a hankali sai haka harkar ta kasance allah ubangiji ya rahamshe su allah ya sa sun yi shahada domin karawa jami'an tsaro azamar aiki a wannan lokaci na yawaitar hare-haren ta'addanci shugaban kasar nijar ya yi karin girma ga dukkan sojojin da suka rasu a sanadiyar wannan hari na barikin inates kuma a cewar ministan tsaro profesa isu katambe ya kamata a ci gaba da roƙon allah domin kwanciyar hankali shi tabbata cikin ƙasarmu jiya mun ce cikin sanarwa ta gwamnati lalle in da yarda Allah za mu ci gaba da wannan kokowa da yarda Allah kuma za mu kariya da waɗannan mutane. A ƙarshe an nufi makabartar Yantala ta birnin Yamai inda aka fi ga wakin waɗannan sojoji. Reshen kungiyar IS a Sahara a ƙarƙashin shugabancin Adnan Abu Walid al-Saharawi ne ya ɗauki alhakin kai harin na barikin Inates karo na biyu kenan a shekarar nan ta 2019. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Allah ji maza iyalansu kuma Allah ba su dangana. A gaida su limu na farma da wannan rahoto. A wani al'amari mai kama da wannan kuma a jihar Bauchi hukumar kare haɗarurruka ta tabbatar da konewar mutane 28 urmus a sanadiyar haɗarin motoci guda biyu waɗanda suka yi taho mu gama akan babbar hanyar Bauchi zuwa Kano a wani gari mai suna Gubi. A hirarsa da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka. kwamandan shiyar hukumar kare haɗarika abdulrazak na jume ya ce binciken da suka yi ya nuna cewa ɗaya daga cikin direbobin biyu bacci ne ya kwashe shi sunana ne abdulrazak na jume ni ne kuma shugaban hukumar ke hadura ta nan bauchi hadarin gaskiya ne ya faru misalin sha biyu na dare da motoci guda biyu akwai mota mai kira j5 wacce ta fito daga jihar adamawa sannan akwai kiran bos wadda ake kira homa din nan ita kuma ta fito daga katsina can dutsen ma za ta je adamawa ga dukkan alamu ne hadarin mu a yadda muka fuskanci shi akwai bacci a cikin shi direban homa din saboda yana tahowa ga inda ya taka birki da yake kan titi na sambal ba kuna ba komai ba yadda aka burki mota ta ja ta je ta samu waccan mota suka yi tuwo mu gama suna buga mota ta kama shi a cikin motarsa shi kaɗai ne direban ya rayu shi wannan bos na goma da saboda kofa ta buɗe ya faɗi a ƙasa sauran jama'ar kamar yadda ya faɗa da bakinsa mutum ashirin da hudu ne a ciki sun kone muris waccan kuma jefa ɗan akwai mutum hudu a gaba su ma sun kone muris dukkanin waɗannan halittu na ubangiji ba wanda za ka yi gani ka ce wannan mutum ne sun zama toka ko gawayi yaya aka yi da gawawakin kenan gawawakin kamar yadda muke yi bisa al'ada in haka ta faru sai mu ɗauke su mu kai mucuwari su ne suke kuma da hakkin a musu babin ne su tun da ba wani abu da su bisa ne su dinna za a yi ga baki ɗaya ne ko kuma dai yaya al'amarin zai kasance in haka ya faru dukkan mutanen nan na tabbatar da cewa musulmi ne saboda dukkan su family ɗaya ne daga wani kauye ana kiran kiransa karofi a gunduman dutsen ma kuma ɗaurin aure za su adamawa fulani ne a jiya ɗin nan na yi magana shi sakin abdulkan maɗin mutanen mu za su je yau su musta ajiya na ma tambayi shugaba na ƙasa cewa ya bani izini in sanar da mutanen kaduna su je su musu gasuwa cewa shugaba na yi kuma menene shawarin ka ga direbobi tun da ka ce bacci ne kuka dore janyo wannan hatsari. Mana Abdulhab, ba Najeriya magana ɗaya ce za ta canja halaye. Idan al'umma ba za canza halayen halayensu wato komai da bar a kasar nan. Yayin da aka ce wannan doka ce ka batta ko kuma ka yi to ya kamata mutanen ƙasar nan su amince da cewa yi eh, wannan doka ce bari in yi ta. Alal misali wato kaman ah, baccin nan da ka ce idan direba yana jin bacci ya tsaya kawai ya eh, yi shi kenan in ma ya san ya gaji kada da kowa ya haƙura ai arziki na Allah ne kuma sannan ka ɗauko mutane ita kanta motar an ɗauki mutane da ya wuce ka'ida. wato sun ɗau fasinja fi karfin motar kenan ma. ya fi karfin motar mutum ashirin da hudu har da shi direba an kaɗa ashirin da biyar ai ya wuce haka bai ba ta wuce mutum sha takwas. mutane su haƙura da cewa ga doka bari bita ba za mu shiga motar ka ba ta cika shi direba kuma ya da haka din ne shi kenan an samu ci gaba. amma yayin da dan adam shi zai sa kansa ma ya tusa kansa shi kuma wannan kuɗi yake nema amma shi ta sai a ci gaba haka mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsan za a katil mauti ayar qur'ani ce duk na zo ka Allah ya kyauta masararo kuna tare da sashen hausa na muryar amurka ta ganin birnin washington dc yanzu agogonmu a nan washington na cewa karfe goma da minti goma sha biyar Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. To a yau juma ake sa ran 'yan majalisar wakilan Amurka za su kada ƙuri'a kan tuhume-tuhume biyu da suke yi akan shugaban ƙasar Donald Trump bayan da suka kwashe sawa'i da dama suna ta tafka muhawara. inda kowa ya bi jam'iyyarsa yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo to babban batun da shugaban kwamitin kula da fannin shari'a a majalisar wakilan amurka jaron nadila ya mai da hankali a kai yayin muhawarar shine shugaba donald trump ya rike wasu kudaden ukraine da yawan ya kai dala miliyan 391 na tallafin kayayyakin soji da amurka ta bata ya ce ba zai sake su ba sai ta gudanar da bincike akan tsohon mataimakin shugaban kasar wato joe biden wanda shi ake tunanin zai tsaya takara tare da trump a zaben 2020 a cewar nadla trump ya gurɓata zaben amurka da ya nemi taimakon gwamnatin wata ƙasa ya ce a lokacin da shugaban ya nemi gwamnatin wata ƙasa ta yi bincike kan abokanan hamayyarsa na siyasa a cikin gida hakan ya gurɓata mu ne ga waɗanda suka kafa wannan ƙasa irin wannan badakala babban al'amari ne gudanar da sahihin zaɓe shine ginshikin dimokuraɗiyya idan zaɓenmu ya samu tangarɗa to komai ma zai gurɓace. To sai dai manyan 'yan Republican da ke cikin kwamitin majalisar irin su Doug Collins sun yi kirarin cewa tun da Trump ya shiga ofis, 'yan Democrat ke son su tsige shi kuma idan aka kalli bayanan da suke gabatarwa ba su yi daidai da zargin da suke masa ba ya ce babban karyar da muke ji ta nuna mana karara inda suka dusa kuma karyar da suke yi kan batun tsige shin suna ganin abu ne da ya dace amma babban abin da muka lura shine yadda ake ta hanzunan a aiwatar da tsigewar to muhawarar dai da aka yi ta tafkawa tsakanin mambobin wannan kwamiti da ke binciken trump an yi ta ne a yanayi na kwarya ta bukwarya wato kowa jam'iyyarsa yake marawa baya kamar yadda 'yar majalisa valdemins ta jam'iyyar democrat ita ma ta nuna a wannan jawabi nata ta ce na san cewa babu wanda ya fi karfin doka amma dokar da za ta iya zama mara amfani idan har wanda ake zargin zai iya jirkita hujjojin da ake da su a kansa wato ya hana shaidu bayyana a gaban kwamitin ya ki bada haɗin kai a binciken ina so ku faɗa min wani da kuka sani ko da a cikin iyalanku ko a unguwanninku da zai iya haka ya kuma tsira to shi ma dan majalisa jim jordan na bangaren republican bai yi shiru da bakinsa ba this is not about ukraine ya ce wannan ba batu bane kan ukraine shugaban ukraine zelensky ya fito ya ce shi ba tirsasa shi aka yi ba kuma su kansu 'yan kasar ta ukraine ba su san cewa an rike wasu kudaden tallafi ba a lokacin da aka yi ganawar ta wayar tarho amma abu mafi mahimmanci shine ba su yi wani yunkurin neman a saki tallafin ba wannan ita ce gaskiyar maganar 'yan democrat ba su taɓa yadda da abin da ke zuciyar amurkawa ba to kamar da ake hasashe idan majalisar ta amince da tuhume tuhuman batun zai je gaban majalisar dattawa wacce ke da rinjayen 'yan republican domin ta yanke hukunci a dai ranar larabar da ta gabata shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan mitch mcconnell ya ce majalisar za ta duba batun ne a wata mai zuwa idan ya zo gabanta idan dai har majalisar dattawa ta samu trump da laifi to za a cire shi a mukaminsa na shugaban kasa amma kuma masu lura da al'amura irin su dr nasir danmowa malamin jami'a a jihar florida da ke nan amurka na ganin abu ne mai kamar wuya domin 'yan democrat na bukatar akalla 'yan republican ashirin su mara musu baya kafin su sami adadin bambobi 67 daga cikin 100 da ake bukata kafin su samu ranjaye. eh to kaga abin da ke faruwa shi eh, shugaba trump gaskiya lokacin da ya hau mulki kokari ya samu ra'ayin duka akasarin eh, yan jam'iyyar na abuja na republican ya kasance yana da wajen kashi 89 cikin ɗari na 'yan jam'iyyar da ke goyon bayan shi to kasancewa haka nan duka 'yan sauran jam'iyyar don kasan lokacin da suke ya fito neman takara ba su goyi bayan ya abin nan ba su wannan sanata lindsey graham da sauran sanatoci duka har ma suka shi suke yi amma bayan da ya samu tsayawa takara yan kuma ci zaɓe ya zo ya samu jam'iyyar nan gwargwado suna goyon bayan shi gaba ɗaya sai kasance duka sauran sanatoci masu zo suna biyan sahun masu aro da haka mu kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da richard green da ya haɗa rahoton sai kuma sa'ida hamdun da ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mutara a wani mako idan allah ya kai mu. kai da Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka. Masu sauraro ga wannan sako. saboda yanzu mutanenmu mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da musu mutane. To an samu zalunci ko gazawa sai mu zuba musu ido ba zai yiwu ba. yi don muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi fa don haƙi mu ne. Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe shida na safe a wagon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka haɗa da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin yau. yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Ƙaura na Moda. ya ce kisan da 'yan ta'adda suka yi wa sojojin kasar Nijar sama da mutum saba'in a iyakar kasar Mali wani abin tur da Allah wadai ne. Kuma hakan ya ƙara fito da rashin amfanin ci gaba da zaman sojojin Faransa a yankin Sahel. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan ta'adda a ƙasashenmu. To amin. Saƙonmu na gaba ya fito daga Kabiru Muhammad ya ce salon voa hausa don allah ku bani dama in yi kira ga iyayen yara da su garzaya su kai yaransu cibiyar yin allurar rigakafin cutar gaida da ta sankarau a nan cikin garin sokoto da kewaye sai kuma sakon da ya fito daga sani yalwa ya ce muna jajanta wa kasar Nijar game da hallaka mata sojojin tafiye da saba'in tare da raunata wasu da dama da fatan Allah ya tsare gaba amin daga nan sai sako daga haruna muhammad ya ce kai co kusan shekaru biyar kenan da aminu bello masari yake juya sitiyarin jihar katsina a matsayin gwamnan jihar sai dai kash har yanzu masari ya gaza cika ma katsinawa alkawuran da ya masu a lokacin da yake yakin neman zaɓe. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Malam Hussein Dangote ya ce salam VOA Hausa don Allah ku bani dama na jajanta wa al'ummar Nijar da 'yan uwa da iyalan sojoji 71 da suka rasa ransu da fatan Allah ya kare na gaba to amin. To jama'a ku ci gaba da aiko mana saƙonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi sai kuma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa. Juma'ar Mubarak ku huta lafiya. gari ciwon sida a zan nisantawa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a san azamto aure Chicago a jikin wani za a ɗebowa. Amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa. Ina wanzan mai yin aiki kai ma ka kona askara askewa. Idan ka gamawa wani aski kafin wani ka zamto. Madalla. Kafin mu yi sallama da ku masu sauraro ga Madina ta dawo don karanto mana labarai amma a takaice. ministan Birtaniya Boris Johnson ya ce masu zaɓe sun bai wa jam'iyyarsa ta Conservative babbar damar fitar da Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai. A wani jawabi da ya yi cike da farin ciki ga 'yan jam'iyyarsa, Mr. Johnson ya jaddada cewa Birtaniya za ta fice daga ƙungiyar tarayyar ta Turai a ranar 31 ga watan Janairu. Wani babban jami'in Amurka ya ce takunkuman da Amurka ta kakaba ma Iran sun hana Iran samun kudade daga kasashen waje, a yayin da haka ya sa ajiyarsu da suke iya amfani da ita wajen aika-aikarta a ciki da wajen kasar duk bai wuce dala biliyan goma ba. wani jami'in diplomasiyan amurka na musamman a iran brian hook ya yi wasu bayanai kan ajiyar kudaden kasashen wajen iran a wani jawabin da ya bayar gaban hukumar da ke kula da mu'amalar kasashen waje a birnin washington ya ce a cewar hasashen gwamnatin amurka iran tana da ajiyar kudade daga kasashen waje na dala biliyan 100 amma kashi goma ne kawai hukumomin iran ke iya amfani da shi. Tawagar kwararru ta fannin aikin soja a kasar New Zealand sun isa tsibirin White Island da safiyar yau. kuma sun gano gawar wiki shida na akalla mutum takwas da suka rasa rayukansu a lokacin da tsibirin ya yi aman wuta a ranar litinin din da ta gabata mataimakin kwamishinan 'yan sanda mike clement ya shaida wa manema labarai cewa a yanzu komai na tafiya daidai kamar yadda suka yi fata Babban wakilin Amurka wajen tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan Zalmai Khalilzad ya ziyarci Pakistan a yau, wato kwana ɗaya bayan da ya dakatar da tattaunawar sulhu da ƙungiyar Taliban a ƙasar Qatar. A matsayin martani kan harin da mayakan Taliban suka kai cikin wannan makon kan sansanin sojin Amurka mafi girma a Afghanistan. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma shirin mu na dare inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan duk wani al'amari da yake ci muku tuwo a ƙwarya. Yanzu a madadin Madina dahiru mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdun da ta haɗa ta kuma bada umarni sai injiniyan mu PJ Elliot ni Aisha Mu'azu nake cewa mu muni lafiya. Yanzu sai ku gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.